abu ba ina so mu tafi mu leƙa amurka to amma kuma kamar ba lokaci eh, lokacin ya yi mana abu ko minti biyu ito e shine a nake aikin san mutane masu sauraro suna so su ji an taɓa babba da mulki ta duniya me aka a wurin a amurka eh, ka san tsohon shugabanta tsohon shugabanta donald trump donald trump me <coughs> yana nan kan bakansa na kokarin ganin cewar ya sake dawowa kujerar mulki a zango na biyu eh. zango na ɗaya yayi yana ganin cewar akwai saura ah, eh. abin da ba a karasa ba ya kamata a karasa eh. kuma ga abinda da na jijiya shine a cikin akwai wani jawabi da ya yi ah, jiya ku shekaran jiya yake cewa wannan dambarwa da ake ganin cewar takici taƙi cinyewa tana nema ta yi tsaho yakin da ake yi tsakanin ukraine da rasha da za a ba shi dama ya dawo a matsayin kujerar shugaban amurka da an kawo karshen abu awa ɗaya ta yi yawa za a janye wannan takaddama da ke tsakanin ƙasashen yamma da suka hau doron ukraine ciki yakar rasha a matsayinta na bangon gabas an ɗauki wannan jawabi eh, tare da yin nazarinsa to shi kuwa trump wani dutse itaka haka har iki tunanin bari a yi wasan jifa wato kullum abin da ya sa nake so idan muna fashin baki in muka tattauna gida mu tattauna duniya hmm. ta siyasa da manyan kasashe na duniya da suke shura a demokradiyya idan ka tuna baya a lokacin trump an yi abin da a tarihin amurka ba a taba aikata shi menene shi a je a kai farmaki mazaunin majalisar dokoki na ƙasa capitol hill lokacin da 'yan majalisa suke ciki zaune mm. suna rattaba hatimi na ƙarshe in an zaɓi shugaban amurka duk da wannan matakan da ake bi duk da zaben da yan dangwala da za su yi da waye da kuma electoral college nan da suke mm. zabi na mutane 538 a hukumance sai yan majalisar dokoki lawmakers da suke two chambers din na ba kamar legislature mm. majalisun nan guda biyu na America sai sun rattaba hannu akan cewa an yadda zaɓe karbabbe ne sannan zaben ya tabbata gaskiya a daidai lokacin da ake wannan zama aka ga an yi abin da a bisa ga zargin da ya biyo baya cewa da hannun trump aka je aka kaiwa waɗannan 'yan majalisun farmaki in banda akwai wani abu da suke da shi a lokacin da kin san duk kujerar ɗan majalisa a amurka a senate ne a majalisar wakilai ne idan kika sa hannu daga kasan teburin kowane ɗan majalisa akwai gas mask takunkumin nan wanda ko da akwai chemical attack in aka kawo farmaki in ka sa wannan gas mask din takunkumin eh, iskan eh, numfashi iskan numfashi to zaka kai labari abin da ya tsallakar da su kenan dan akwai rahoton da Washington Post ce an yi amfani ma da sinadaran chemical weapon din lokacin da aka kai wannan duk da dai jarida ta ce akwai majiyar da take so ta tabbatar mata a daidai lokacin da aka buga labarin hmm. wanda kuma yanzu ban sani ba karshe ya abin ya kaya amma abin da ya faru a daidai lokacin kenan amerika suka yi fushi suka ga a duk duniya a diplomasiya trump ya musu abin da ba daidai ba duba da cewa yau su suke yi kuwa a fadin duniyar siyasa cewa su suka iyata su ne gwanayenta su ne mashahuranta kuma duk inda suka ga lam'a a irin yadda ake tafiye da demokradiyya daga kowane continent kowace nahiya ta duniya su suke fara daga kara haka shugabanci idan ya zo da irin shugaban da suke ganin shine halattacce ko haramtacce a iya irin amincewar da suke su suke yanke hukunci abin da yasa yake ganin haka yakin ukraine ya ci maza kwarai da gaske mm. ya kuma yau tattalin arzikin kasar amurka da. don kullum abin da ake gani ukraine din ake kallo amma irin taskun da aka fada ta irin kudaden da amurka ta kashe da kuma irin makaman da ta bada da zumma taimakon zelensky wanda har yanzu yakin bai kare ba saboda mun sha magana mun yi fashin baki ya fi sau ɗari wani abu akan magana yakin ukraine da rasha wanda kuma na taɓa faɗa na ce yakin nan ko yanzu ma akwai wani gari wani birni a ukraine din mm. da sojojin rasha suka yi masa kawanya wanda shi zelenskin yana kiran a kawo dauki yana kiran kwamandojinsa na yaƙi ku dage fa wannan garin ya kusan fada ya kusa fita daga hannunmu na sha fada na ce yaƙi ne mai tsayi in an so ya tsawo yaƙi ne gajere in an so ya zama gajere idan da yanzu shi trump din zai samu dama a yadda yake nufi da sai ce a season fa ce zelensky janyi saboda shi ya riga ya san illar da wa ake yakin saboda proxy wani yaƙi ne ake ta bayan fage tsakanin rasha da amurka ba tsakanin ukraine da rasha ba amma kuma aka taka gwadaban bayan ukraine din domin a nuna kwanji tsakanin manyan ƙasashe biyu da dacin baya suka nuna ƙarfinsu da kwanjinsu ta fuskar karfin soja ta tarin makamai a duniya to wannan wani abu ne wanda yake su ba irin siyasar muske ba kullum idan suka zo zaɓe abin da suke kallo menene muradin ƙasa national interest ba buƙatar wani ba kuma duk mutumin da ya zo a matsayinsa na ɗan siyasa a kowane irin mataki a demokradiyya irin tasu inda ya kauce daga gwadaban moriyar buƙatar muradinsu duk yadda yake ganin ya amsu a siyasa bai amsu ba za su aje ka ba su kuma da irin wannan ra'ayin na cewa a'a kamar mu nan in kika duba tsarin siyasa idan ina son shugabawa ne ko ina son dan takarawa ne duk irin kurakuran da yake da shi hmm. aka danganta shi ni soyayya ta ba za ta canja akan shi ba ba sa soyayya dindindin akan yan siyasa su duk wanda ya sauka daga layi za su sauka daga layin bin bayan sa dama ba kai suke goyon baya ba muradan da kake defending kake karewa dan ciyar da kasar ka gaba shine abin da shi ke da su to amma ana ganin kamar akwai wani rukuni na amurkawan da suke yi wa trump din kauna kauna ta kauna ta za su iya kaiwa ko za su iya kaiwa kowane irin mataki wajen dawo da shi misali akwai amurkawan da suke ganin yan ra'ayin rikau din mm. nan to ko da su din ai conservatives ne akwai conservatives akwai neo conservatives ne mm. suna cikin tafiyar mm. abubuwan da suke kallo dama ita idan kika kalli siyasar amurka gundarin waɗansu mutane ne a dunkule wanda su ne suke karkata akalar tafiyar siyasa manya-manyan yahudawan da suke da jewish lobby na america mm. su ne suke saboda duk wani dan takara da bai samu goyon bayan su ba sai iya cin zaɓe ba sannan kuma su ne suka mallaki duk kamfanonin makaman da america ta mallaka ba na gwamnati ba ne na armed contractors saboda haka duk lokacin da suka ga cewa bukatar su gamoriyarsu ta ci baya akan wata bukata da a duniya ake yi don ya kai wani waje a samu biyan bukata a gida mutukar wannan bukata a gida bata tabbata ba a kai doron fahimtar su to kowane shugaba ne karshen shi zai iya zuwa a siyasar amurka na akwai akwai wata alaka da ake ganin a da ta kullu tsakanin trump din da rasha eh, domin har akwai zargi da ake cewar rasha ta taimaka wa trump eh, wajen kutse eh. har ya lashe zaben shekarar ah, da ya yi takara ah, wannan alakar ike la'akari da ita ya lari da ita ike ganin cewar yana da wata rawa da zai iya takawa wajen mm. kashe wutar eh, ya eh, kalli wannan yana ga kuma shi abokin putin ne hmm. sannan kuma su yadda suke tafiyar da idan shi abokin putin ne ko ba abokin putin ba ne duk lokacin da aka zo filin daga na yada manufofi mutane ne masu fikirar sauraren abin da yake fitowa daga laifin shugabanninsu ko doce irin dabara ka dogara matuƙa ta ci karo da abin da suke hangowa ba zai zama musu moriya ba ba inda za ka. to mita 93.1 bari mu dauki wani daya zuwa biyu sai mu yi sallama salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah muna tare da ke to wannan ba ta ji salamu eh. alaikum Na mu dawa muke tare eh, eh, muna tare da kai mun zama fresh media muna kuma yi mai fata alkhairi da kuma Allah tsara basira da ke kan ke ke bayar da wannan shiri Allah tsara basira to amin amin muna godiya kwarai muna jin daɗin wannan shiri kuma muna amfanuwa sosai da sosai muna karuwa to masha Allah Allah ya saka muku da alkhairi to amin amin Allah ya tsara basira Allah ya tsara kuma taimakon mu akan dukkan zaben nan ya tsara to Allah ya sa a yi shi lafiya zama lafiya to amin amin madalla muna godiya to madalla madalla ita ce 93.1 assalamu alaikum waya ta ƙarshe to na gaba na ba ba sai mu naɗe tabar mu shirin dakarun kundin nishaɗi sun yi tsaye akan kana ne mm, to ni ma ba zan bata musu lokaci ba sai dai a cikin garin garko a nan matasan makwalla mm. na masu taruwa a nan shagon peter mai kanti sun ce a miƙa su a wannan shiri na mu tattauna wanda kuma na san soyayya ce ta sa suka aiko da wannan sako zan kare da saƙon jamila da amina